assalamu alaikum yau za mu ci gaba ne da maganar nura suleiman da wasu 'yan uwansa waɗanda shekaru biyu bayan da aka raba gadon mahaifinsu wasu daga waje suka yi ruwa suka yi tsaki aka zo aka kwace nasa aka ba da wata matar mahaifinsu wadda tun farko an yi wannan rabon gado da ita kuma an ba ta wani gidan sama a lokacin da aka nemi a kwace ɗin Nura ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke garin Jos. To amma duk da haka alƙalin wata kotun yanki da ke Bauchi ya sa an je an kori waɗanda suke cikin gidan aka kama aka rufe. Za mu taso daga kan batun ɗaukaka ƙarar da ya yi kuma za mu faro daga kan maganarsa ta ƙarshe a shirin da ya gabata. Kaga wannan ita ce takardar afil. ga takardan afil nan ga receipt ɗin afil nan ga motion ɗin afil nan ga ranar da aka yi afil. an yi afil ɗin nan Ah, muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda mu san meye dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan ana nan sai kawai kotun angon jaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda akan cewa lalle mu zo kawai mu ba da kiɗin wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi apil ai mun yi apil akan ka'ida ga takaddunmu na apil ga komai bayan ya karba ya gani sai ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati Allah ya kai mu mun dawo kotu sai ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duk da wannan apil ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy sai na tashi na tafi na je na sami giran kadi na koka masa na ce masa ina da complain sai ya ce mun na je na samu chief inspector yawwa na masa complain a abdulrashid inuwa bello na ce ni ba zan je wajensa ba saboda kuwa ina da dalilai ce to ba na son jin dalilin ka ka sami deputy chief inspector shine kabiru ilela ajiyan uban dawaki na same shi na karanta masa ya ce to na rubuto complain na rubuta wa cr idan na rubuta na kawo zai filin ya kai masa na rubuta complain na ka'ida na hada photocopies din takaddun appeal na kai aka kai wasi'ar muka je tare da shi ya ce mai bayani na masa ya karba ya duba ya ce yaya za a yi ga takaddan apil wani alkali kuma ya dage ce sai ya yi shari'a a gabana ya yi mintin akan fayil din ya sa aka tura wannan kotu akan kar alkalin nan ya kuskure ya yi wannan shari'a tun daga apil nan an riga an yi yawwa ya ce mu je amma duk da haka bayan kwana biyu sai alkalin nan ya sake kira ya ce lallai fa mu zo yana turowa on and on don wallahi yanda ake nema na yanda ka san na ci amanan ƙasa haka kotu nan take nema na shi wannan alkali tukur salam haka yake nema na saboda ganin wannan na rasa gane kan abun sai muka tashi muka tafi court of appeal jos muka nuna musu takardunsu muka nuna musu damuwan da muke ciki da kuma yadda ake amfani da karfi domin zaluntar mu sai a wannan lokaci sai shi a ah, mataimakin rijistara na court of appeal jos sai ya rubuta takarda ta musamman bayan takardun da ya gamsu da shi sai rubuta takarda ta musamman sai ba mu ya ce mu kawo kotu bayan mun kawo kotu kotu ta karba ta gani a kenan na ce to ni ba zan bar kotu ba sai sun sa mun hannu akan sun karbi takarda saboda ganin yadda shari'a yake tafiya na tabbata da akwai wani shiri na zalunci wanda aka yi ga takardar nan kana gani ga ta nan daga deputy chief registrar court of appeal jos yawa ya bamu wannan takarda don ta record daga nan bauchi kaga sa hannun kotu wanda na karbo wanda na kai musu wanda shi rijistar su gambo muhammad wanda ke kotfo na angon jaki sai da na tsaya ya samun hannu saboda ya zama mu hujja amma duk da haka bai hana ba alkali wata rana ranar juma'a sai da suka ziyarci ranar juma'a da yamma wanda ya sai gida ya sai gida bayan shekara biyu sai ya buga waya ya ce mun to ga ma'aikatan kotu da 'yan sanda da komai sun zo sun yi foli da kayansa sun watsar da kayansa a waje sun kama gida sun rufe yana da mata biyu da 'ya'ya goma sha bakwai a wannan lokaci matansa ta haihu kwana hudu 'ya'yansa suna kuka matansa suna kuka shi ma yana kuka na ce masu to wannan abu dai mu gado muka yi ba zalunci muka yi ba ba kayan wani muka karba ba kuma muna da saidan da kotu ta ba mu gado a wannan lokaci akwai wani dan uwansa wanda ya roƙi shi lauyan da ke tsayuwa musu akan cewa su yi haƙuri su tattara kayansu su bari ko zuwa gobe ya ce su ba za su yi hakuri ba mutum ɗaya ne zai iya sa su yi haƙuri shi ne hede su neme shi ya ce waye ya ce garba noma jarman bauchi suka bu shi wanda aka sayi gida a hannun shi koko mai gida wanda aka sayi wanda ya sayi gida a hannun mu dan uwan shi wanda ke matsa matsayin ko kawu ne ko baffa ne ko me amma dai dan uwan shi ana ce masa rabi jibiya yawwa bayan sun buga masa waya shi garba noma jarman bauchi ya ce ba za su ba da minti ɗaya ba ba za su ba da kwana ɗaya ba za su yi komai ba a rufe gida kai musu to mu abin da muke mamaki eh, garba noma kafin ka gaya mun abin da muke mamaki zan so in ji ainihin ita wannan mata gambo laraba gambo wani wuri ne take cewa wurinka ne ko kuma wurinku ne take so a bata ko kuma dai a wani bangare ne na gidajen da babanku kuka gada take so lalle sai a mallaka mata wata gadon fa da take son ita laraba gamban alin kano tare da wanda suke taimaka mata suke son a bayar gado ne na magada mutum biyar take son a karba a bata ita kadai bayan an raba gadon nan a kotu ba a gida muka raba gado ba to kotu menene ya ba ta mallaka mata matsayin ta na matar babanku wanda yake ba ta ma da aihuwa da shi abinda kotu ya mallaka mata ya mallaka mata gidan sama abinda kotu ya mallaka mata kenan kuma ya bata takarda na ka'ida kamar yadda ya bamu na ka'ida to me yasa yanzu ta dawo ta ce sai dai a bata wurin ku eh saboda muna zargin wannan abu siyasa ya shiga kuma akwai waɗansu mutane wanda suka taru suka goyi bayan zalunci suke zaluntar mu kuma alhaji abdullahi akwai wani babban abin mamaki domin lokacin da aka yi wannan abu duka an raba gadon ma akwai matan mahaifinmu guda ɗaya fa wanda ba a sata gado ba wanda ta kai kara shari'a commission suka bincika abdulrashid inuwa bello chief inspector ya neme ni ya kira ni ya tambaye ni yaya aka yi wannan matansa ne na ce matansa ne to ya aka yi aka raba gado banda ita na ce to wannan dalili ko shine lokacin da ba ta mahaifin bai da lafiya ta zauna a gidansu tsawon wata takwas kuma ta zauna a gidansu nan kanne na su suka tsaya akan komai su suna tsammanin ko aurenta ya kare bayan ya rasu ta zo aka yi gaisu aka yi komai ta ce tana son ta zo ni nace mata ta yi hakuri ta bari hankali na ya kwanta aka ɗauki gado aka kai kotu bayan kwana arba'in abinda kawai za ta iya ji a raba gado ta zo ta same ni nace mata to ni kin ga wannan gado kotu ne ta raba amma ki je kotu ki musu bayani mu zo mu tabbatar tun da yake ke matan mahaifinmu ne mun sai da ba kuma wani mutum ɗaya wanda ya ce miki mahaifinmu ya sake da shi abdulrashid ino bello chief inspector shine ya tabbatar bayan shari'a court of appeal ta turo masa da cewa wannan mata ba a raba gado da ita ba gado ba sai an canja ba tun da yake kasan mata kashi ɗaya daga cikin takwas ne za a raba gadon matan nan matan na ɗaya ne a bata rabi ya kuma tabbatar ya rubuta a takarda aka koma wancan kotu na tidin alkali domin a ɗauki hakkinta a bata don ba alfarma ba ne a wannan ranar da ya rubuta a wannan rana ya ba da takarda akan cewa a kwace wannan gida a ba ma ita wannan ah, hajiya laraba tare da shi don idan shi ya rubuta shi ya mai da magana kotu aka karbi takarda daga ofishin cr shi chief registrar court order aka je aka yi poli da kayan wannan mutum bayan yana da tabbaci kotu ta sake karban takarda akan cewa an samu kuskure za a gyara a wannan ranan kuma ya ba da takarda cewa lalle lalle a kwace wannan gida a ba ma ita wannan mata laraban gamban alin kano wanda yake sai daga baya sai muka gane cewa eh tabbas dan muna kallon abun dama da fiskoki saboda yanda abun ya zamo fitina da yanda muke ganin lauyoyi suke zuwa da yanda muke ganin mutane suke amfani da karfi sai muka tabbata da akwai dai wani zalunci da bamu gane ba ranar da muka gane ranar da aka yi foli da kayan mutumin da ranan da su wanda ya sayi gida yake neman alfarma a bar shi ko da na wuni ɗaya ne ya tattara kayansa cikin kwanci hankali ake gaya masu cewa ba wanda ya sa wannan sai garba noma jarman bauchi wanda shi kuma bai daga cikin magadanmu bai daga cikin danginmu bai daga cikin dangin wannan wanda ake rigima da ita abin da ya mu tsoro da mamaki kenan to me janyo garba noma tun da yake shi ba dan babanku bane ya ka fassara shigowansa wannan hidima ku. to wannan tambaya da shine zai fi iya ansawa da kyau ni da abin da nake tabbaci shine mamakin da nake da shi a matsayin sa na shi ba magaji ba wannan tambaya abin da ya kawo shi shine yake matsayin da zai bamu wannan ansa ni duk abin da zan ce zan faɗa abin da yake ba haka ba amma shi ya kamata ya ansa wannan tambayar me ya kawo shi cikin hidiman gadon waɗansu da ba su da alaka shi ba zuriyansu ba shi ba danginsu ba ya zo ya tabbata da sai da aka zalunci waɗansu marayu marasa ƙarfi akan wannan shi yake da wannan ikon ansa wannan tambaya. mun tattauna da shi alhaji garba muhammad noma jarman bauchi akan rawar da ya taka a wannan batu. yayin da su ma jami'an kotu suka ce a ba su dama su faɗi nasu albarkacin baki duk za mu ji bakunansu to amma sai bayan mun ƙarasa jin bayanin nura suleiman a cikin shirin mu na gaba a huta lafiya.